إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na daril hadith a salafiya unguwar galdimare babban layi garin biyu jihar borno a muna daren alhamis bayan mun azumi biyar mun shiga dare na shida dare na shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da uku ta zo daidai da daren bakwai ga watar hudu watar april ko abrilu miladiya shekara dubu da ashirin da muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam duk da akwai tambayoyi da suke alaka da adalci tsakanin mata biyu amma yau ɗin ina so mu ɗan tura karatu kaɗan insha Allah ta'ala in mun zo gobe sai mu amsa wannan tambayar don an rama ma matansa ba biyu ba insha Allah ta'ala a suratu yusuf alaihi salam a jiya mun ƙarasa bayanin wa ƙala ba a bida'atahum fi rihalihim amma yanzu ma zai jawo mana walan ma jahazahum bi jahazihim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم نعم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين نعم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون نعم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون جزاك الله جنة وحريرا آه، إذا مكتوبة wayannan ayoyi domin fassara su ya kunshi a sharaɗi da ya musu su zo su dawo da ɗan uwansa in ba su zo da shi ba babu au sai suka ce za su lallabi babansu da naci ya ba su wannan damar annabi yusuf alaihi salam a bayani da muka yi jiya ya ce wa 'yan gidansa ku mayar da hajarsu tamarinsu kuɗaɗensu, cikin buhunansu. mai yiwa in sun koma gida za su dawo akwai tambayar da jiya muka tashi muka cike karatunmu da ita ya dace ya zama wajibi ya zama dole ya zama tilas ɗa nagari ya kiyaye abin da zai tada fushin mahaifinsa da bakin cikinsa tabbas abin da yusuf yake shirin yi na yi dabara a zo da ɗan uwansa kuma da niyyar ya rike ɗan uwan nasa imma da wannan niyyar yake so a kawo dan uwan nasa ko kuma bayan an kawo dan uwan nasa ya yanke shawarar ya yi dabaran da zai rike shi lalle hakan da zai yi zai sake daga hankalin babansa wanda akan haka ne yadda za mu ji a gaba idan baban zai daina aiki sakamakon hawaye da yake yawan zuba masu zafi to ashe bai dace ya ce a zo da ɗan uwan nasa ba in ma bai bayyana babansa ya gan shi ya ji farin cikin bayyanarsa ba ai bai dace ko ya ƙara wa baban mai bakin ciki akan wancan bakin cikin ba ya fama masa gyambo wanda ya shekara da shekaru yake fama da shi ba to a nan sai mu ba da amsoshin da malamai suka bayar malamai sun ba da amsoshi sun kai biyar amma ba dole mu ka duka ba na farko kuma shine wanda malamai suka rinjayar annahu yajuz annahu an an kuna zalika bi amrin anillahi ta'ala ziyadatan li bala'i yaqub li ya'zima thawabahu wa hadha al-azhar kuji mai yiwa kuma ana ga shine ma wayannan abubuwan da yake faruwa na annabi yusuf umarni ne allah yake ba shi tun fitansa daga kurkuku yana samu wannan matsayin idan an ne alaka za'in al'arzu ya yi yunkurin koma gida babansa ya gansa allah ce ba yanzu ba zan tura saƙo ina nan allah ya ce ba yanzu ba tunda shi annabi ne shi kuma annabi ka jin motsinsa da umarnin allah yadda Allah ya faɗi irin haka ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa to ba shi kadai ba duk annabawan Allah ba sa yi ba sa bari sai da umarnin Allah kun fahimci wannan haka nan cewa in sun zo ka ba su shara'in zuwa nan gaba su zo da ɗan uwanka in ba zo da shi ba babu au duk Allah ne ya ce dai za mu zo mu karanta a gaba Allah maɗaukacin sarki da ya ce fa bada'a bi auɗi ya cikin kabla wi'a'i akhihi ثم استخرجها من وعاء Kidna كذلك Kidna. mu muka yi wa annabi yusuf wannan shi. wannan shirin kidna kaga na addalatu alal fa'ilin alfa'ilin kuma alfa'il Allah ne kawai an kawo sa da jam'i a babin walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid an gane ko kenan kazalika kidna kittu li yusuf dan haka Allah ne ya sa shi ya zo ya sa zo da dan uwan nashi to me hikima da ya sa Allah ya haka don Allah ya girmama bala'in annabi yaqo kuna ji Allah ya girmama bala'in ku fahimta in kana cikin bakin ciki kana cikin ɓacin rai to ka sani kana addu'a ma kaga yana karuwa yana karuwa to karuwa da yake alama ce mai sauki ya kusa idan tsanani yayi tsanani sauki yana kusa fa inna ma'al al-usri yusra inna ma'al al-usri yusra an gane ko yanzu ka duba annabi yusuf farko a rijiya aka jefar da shi kusa da garinsu aka zo aka mai da shi bawa makotan su, aka jefa shi furzu wanda kaga sai da tsanani uku ya haɗu kafin me rana ɗaya sai Allah ya yi shi kuna fahimta annabi yusuf tsanani uku ya haɗu da shi yanzu ai yana ministansa kuna fahimta yana minista amma kafin ya fita daga minista ya samu wannan ministan ya ci karo da tsanani uku zama cikin ghayabatul jubbi rijiya na biyu wa sharahu bi samanin baktir an sayar da shi a matsayin bawa sai kuma na uku wa da kalma a hussejina fatayan ya shiga kurku ba tsanani uku ba baban fa yanzu magana da muke yi yana cikin tsanani ɗaya ne me tsanani ɗaya rabuwa da yusuf to akwai tsanani biyu da baban zai haɗu da shi tsanani na biyu rabuwa da ɗan uwan yusuf tsanani na uku da za mu zo mu karanta a gaba babban ɗansa sama zai ce ba zai dawo gida ba wa kabiru alam ta'lamu anna abakum qad a kaza mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi yusuf falan abraha al-ardh yani falan atruka ardh misra hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin to kaga dan kwa Yusuf zai zo ya kace babban ya bace shi ma sai masifa ya hadu uku kafin sai lokaci ɗaya Allah ya yi masa rana ɗaya waɗannan uku da ya rabu da su a rana ɗaya zai hadu da su kun fahimci bayani na saboda haka Allah ne ya tsara wa Yusuf dai ya ƙara jarabawa wa uban wanda rana ɗaya za a zo a yayi masa ma'ana an ƙara jarabawan don ladan sai yawa wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as haka annabi yace idan Allah yana so mutum sai ya jarrabe shi idan mutum ya yarda da jarabawa Allah Allah ya yarda da shi idan mutum ya fishi ba fashin Allah ya tabbata kan shi magana na biyu wasu suka ce annabi yusuf alaihi salam asali ya nema a kawo masa dan uwansa dan kawai don ya gan shi ne sau daya ya dan yi hira da shi ba dai ya me ba ba dai ya rike shi ba amma da suka haɗu da yaron kuna fahimta yaro ya ga birni ya ga dan uwansa za a tafi kauye sai ce la ufari buka ya yusuf ba za mu rabu da kai ba ya yusuf dan Allah ka yi dabarar da zan zauna da kai a nan sai annabi yusuf ya ce in zai wasu da barbaru fa sai na jingina maka wani al'amari kyamatacce in nuna kamar kayi sata sai har yace ba komai yi duk abin da za ka yi wannan shine fassara eh, mahanga na biyu yadda imamu ka'ab ya faɗa an gane ko na uku an yi haka ne ya yi kama da magana na farko na farko don bakin cikin yaƙub ya yi yawa ya ninku ya ninku ya ninku to wannan ɗin kuma don farin cikinsa ya ninku rana ɗaya yanzu da ga wani ko kuɗin da zai hau daga nan ya je mirga ya dawo ba shi da shi sai take kace masa yau yau ɗin nan za ka tafi aikin hajji kuma goro ne yau yau din nan za a aura maka mata hudu yau yau din nan kuma za a baka motar alfarma yau yau din nan ba gobe za a baka miliyan ɗari ka rike aljihunka to kaga sai ya rude da farin ciki in ba isa abu ma ya rasa ransa ko ya rasa hankali an gane ko to kaga Allah yana so ya zo ya hada masa goma ta arziki rana daya to shine hikimar haka an gane ko akwai magana da suka sake kawo a nan a wato dan uwan yusuf din matashi ne dan fara dana manja tun da wuri tun kafin dattijo ya biyo baya amma malamai duk maganganun da suka kawo maganar farko din shi ya fi wayanda suka yi kokarin karfafa magana na biyar akwai ruwaya da suka kawo daga wahab ibn munabbi wai lokacin da Allah ya hada Yusuf da babansa Yaqub sai baba annabi Yusuf Yaqub ya ce baini wa bainaka hadhihi al-masafati al-qariba wa lam taqtub ilayya to arifa bi habadana na da tsakaninka kilomitoci ne ba masu yawa sosai ba baka neme ni ba baka bincika ina nake ba baka tura wasu su neme su gaya min cewa ga ɗana yana nan ba ɗana kabar zuciya na na kuna don alal akalli yanzu yusuf ya samu damar da zai iya neman babansa tun shekara bakwai da wuce don da aka naɗa shi akan minista na khaza'inul ard ai ya yi shekara bakwai damuna ba ta carke ba ana noma ana kara abinci ai sai da aka shiga shekarar yunwa ɗan uwansu kuna fahimta to shine kenan sai annabi yusuf ya ce wa babansa inna jibril ni allah arrifaka jibril ne ya umurce ni kar in yadda in sanar da kai ga inda nake sai annabi yaqub din annabi yusuf ya ce wa annabi yaqub tunda kai ma annabin allah ne Jibril yana zuwa wajenka sal jibril tambayi jibril mana jama'a don kusa annaba allah suna da wani amana daidai lokacin da yusuf yake babansa yaqub yake annabin allah yusuf din ma shi ma me annabin allah yakub malaka jibril zai kai wa yakub wahayi zai ga yakub yana share hawa yana cewa wayo yusuf jibril ya san inda yusuf ne yake amma ba zai ce ɗanka yana bisra ba kuma haka zai zo ya same shi ku canza shi haka zai zo ya same shi idan ya zo ya same shi kuma sai ya sake ba wa yusuf wahayi ba tare da ya gaya masa da masa kaza ba don annabawan allah kowane abu suna ajiye shi a muhallin shi shi yasa ko da kai ma'aikaci ne ko ba gaba mai a muhallin za ka ajiye kai jami'in tsaro ne matsalar tsaro ba abun tattaunawar ka da iyalinka ba ko ba ka in ka zo kai sai ka yi soyayya da ita can kuma sai ka je ka yi aikinka kowane fage da yanayin aikinsa kun fahimci wannan to anan annabi yusuf ya ce wa babansa yaqub ka tambayi jibrilu mana shi kenan sai annabi yaqub ya kira Jibrilu ya ce ya kai Jibrilu. ashe ka san inda ɗana yusuf yake kullum kana ga yana share hawaye yana gaya maka yana so ya gabatar da kansa gare ni kana cewa tukuna sai jibrilu ya ce inna allaha amara ni bi zalika Allah ne ya umarce ni da haka cewa in cewa Yusuf kar ya je ya nemo ku yanzu dan haka sal rabbaka gaba ma da gaban shi ko kaza annabi Yusuf da ne da ya magana da baban shi sai ce baba ba laifi na bane ga abinda Jibril ya gaya mu amma ka tambayi Jibril an tambayi Jibril, Jibril ya ce ya Yaqub ba laifi na bane Allah ne ya sani tambayi Allah da laifi ina ba ta an annabin Allah yaqub ya tambayi Allah an gane ku sai Allah ya kware ku ni rajin kana gaya maka don dalilin khifta alayki zib walam tu'almi ka je wa ɗanka tsoron kada kirkece da shi inni akhafu an ta, wa inni akhafu an tazabu bihi a kala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun kai ni Allah gane ni nake kulawa da kai nake kulawa da ɗanka amma kaje kana tsoron kada kirkeci ya cin da ɗanka to shi na ce to bari in nuna maka ko da kirkecin bai cinye ba zan iya raba ka da ɗan naka na wani lokaci to jama'a mun rinjayar da rashin bayyanar annabi yusuf alaihi salam ga iyayensa ko kuma ganyatowa yadda zai riƙe ɗan uwansa ko da abin zai kwargari zuciyar mahaifinsa da taufiƙi ne daga mala'ika jibrilu ƙarƙashin sako na Allah madaukakin ina fata an gane a nan annabi yusuf ya ce wa 'yan gidansa a mai da kwanuka kudin hajjarsu a kayansu la'alla za su gane bayan sun je gida sai aran mai ya karanto mana ayoyin da za mu tashi a kai yau falon ma raja'u ila abin فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا نعم. فأرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون نعم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل نعم فالله خير حافظا نعم. وهو أرحم الراحمين نعم ولما فتحوا متاعهم أنه ردت إليهم قالوا يا نصرا من الله لتأتن tafsirin da muka yi na kwanaki biyar duka yana bayani ne kawai fitowa ɗaya ne haduwar yusuf alaihi salam da yan uwansa a karan farko bayan sama da shekaru ashirin ko talatin duk wayannan karatun da muka yi a haduwan ne ya gane su ba su gane shi ba ya yi musu au ya musu sharaɗi ya nuna musu mai cika mudu ne mai ba da masauki ne ya musu sharaɗin auɗin gaba sai sun zo da ɗan uwansa duka waɗannan da ya za mu lallabi babansa da yadda aka mayar musu da kuɗaɗensu a duk wannan yana ƙarƙashin fitowar haɗuwarsu na farko bayan shekaru aru-aru ba sa kun fahimci wannan to yanzu kuma wata fitowa na biyu a karatunmu na bana kenan yan uwan yusuf sun je sun yi aujin farko a misra sun da wajen babansu an fahimta sun zo da abu biyu da abinci da labari ko mai karya zuciya Allah maɗaukakin sarki ya ce walamma falamma raja'u ila abihim yayin da suka komo zuwa ga babansu kalu sai suka ce ya abana ya baban. muni'a an hana shi ne muni'a an hana min na da gare mu alkainu an hana mu au fa arsil ma'ana ka aiko tare da mu ka kyale arsil yana iya ɗaukar kyalewa yana iya ɗaukar turawa ka turo tare da mu ka kyale tare da mu a khana dan uwanmu nakal za mu yi aure wa inna lalle mu lahu gare shi da hafizin wallahi za mu kare shi kun ji bayani mara raja'u ila abihim lokacin da suka komo suka dawo zuwa ga baban sun dawo da kayan abinci kalu sai suka ce ya abana ya babanmu muni'a kalmar muni'a an hana in an ce mana'a ya hana mana'a ala fa'ala ya hana amma an ce muni'a mabni alal majhul an hana ba an baci wanda ya hana ba kamar kace saraka ya sata surika an sace an gane akala ya ci ukila an ci a nan da ya ce mana'a to alkailu ba zai ɗauki rufawa ba sai dai zama kaila tunda za ka fa'i amma tun da aka ce muni'a fili ne ma zai mabni alal majhul sai ya zanto alkailu na'ibul fa'i ne duk da maf'ul bihi ya baban mu muni'a min alkail an hana mu au kun fahimta to jama'a muni'a fili ne ma an hana mu au to in an hana su au don me suka zo da abinci yanzu ai ba hana su ba za a daime hana su nan gaba shi yasa kalmar muni aminnal kair wasu ka ce ai annabi yusuf alaihi salam wannan au da suka je ma bai auna musu kayan ba yamti suka dawo akan sai sun zo da ɗan uwansu kafin a yi musu mai Auɗin da haka sun zo empty ba abinci shi shine magana wahab ibn munabbih amma jama'a magana nan ba shi da karfi ai musu au shi shine magana yawancin malamai ai musu au tunda Allah ce falan ma ja jahazahum bi jahadi ya kimtsa musu kayayyakin su ai musu au sannan kuma ya ce eh, ij'alu bi za'atahum fi rihalihim amai da kudaden su a kayayyakin su ai musu abu ala tarawna anni ufil kaila a audin an cika musu mudu ka wayannan qara'in ne da suke nuna ai musu abu dan haka muni'a anan an kaza fili ne mazi amma yana nufin ne mudari akwai irin su da yawa a cikin alqur'ani Allah yana iya kawo magana kamar ya wuce amma bai faru ba nan gaba da bai faru ga misali daga ciki a ranar kiyama wa qala Allah ya Isa ibn Maryama anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah a ranar alkiyama Allah zai ce wa annabi Isa shin kai kace wa mutane su rike ka da mamarka ko alloli ne banda Allah kun fahimci wannan bayanin wa iz qala Isa wa iz qala Allah qala ay ya faɗa amma ana nufin wa iz yaqulu Allah Allah zai faɗa ne ai ba yi kiyaman ba ballantana ya faɗa ya ce ya faɗa don ya nuna tabbas zai faɗa haka kuma faɗin Allah wa nada ashabun da ashabal janna yan wuta sun kira yan aljanna a ranar kiyama wai yan wuta sun kira sun ma kira yan aljanna ai ba yi kiran ba nan gaba ne za a yi kamar da Allah ya ce wa nufiqa fi sur fa sa'ida man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra sai za mu kiyamu yanzuru mun yi busa a cikin kafo wayanda suke sama da ƙasa kowa ya mutu sannan sai mu sake sannan mun yi busa na biyu ka kowa ya tsaya ba ma yi busa na farko ba yanzu balantana a na biyu kaga ana ce masa itibaru ma ya kunu ma sai ya kunu itibaru ma sai ya kunu ka annahu kana abinda zai faru ne sai a zo da shi da fili ma zai kamar ya faru kamar yadda idan ka samu ɗa mai ladabi sai baban sai ce je ka sai mun goro sai ce baba an gama ai ba wa ya riga sai ya kawo ba kawai zunzurutun ladabi ne an gane ko saboda haka anan da suka ce mu ne aminnal kain suna nufin yumna'u za a hana mu au a nan gaba an gane ko shi ne abu da ake nufi mu ne aminnal kain an hana mu au ɗin nan gaba wannan shine taliyar karshe da zamu ci da eh, muni amin kai kenan hukima alaina bi mal'il kaili ba'da hadha alwaqt an yanke mana hukunci wannan au da muka je muka ba za a sake mana au ba ya kare an gane ko eh shine abu da ake nufi Da haka ma'anar zance ya abana yumna'u minnal kayl illan tursil ma'ana Eh, an hana mu au in ba ka aiko dan mu tare da mu ba kamar ya sabu anna malahu akhlada fili madi da ma yukhlidu ake nufi jama'a abinda ake nufi yaran nan sun iya magana don jama'a magana nan da kuke gani iyawa ne iyawa ne menene iyawar in kai ba shi yasa in an je wuri za a yi magana a bar wanda ya iya magana ya yi magana muni aminnal kai an hana mu au wannan suna ganin ba yadda za su yi magana wannan maganin ya tafi zuciyar dattijon nan ya ji ras magana ya tasiri a kan shi face sai sun fara kawo barazanan kafin sharadin <laughs> ina fata an gane da wani ne zai ji ba ba ayi baka ba mu kanin mun nan ba ba za su sake mana au ba a mu dai amin alkhair sai aka rufe magana an hana mu au wannan shine abin da zamu ci na karshe kaga shi zai nemi dalili to jama'a ka ke magana da haka in kin kware kin ga mijinki mutum ne wanda an ce masa hatsi ya kare hankalinsa na tashi sai ki ce baban salamatu yau fa babu tuwon dare sai za ba ku tuwon dare to kaga sai a ce gare da ya gare to kaga haka suka ce muni amin dal kai baba an hana mu au daga wannan ba za a sake au ba sai suka yi shiru to ka magana zai fi tasiri amma yanzu da sun fara cewa ai yaron na, in ba ka ba mu shi ba sai su ce sai zai iya cewa suna da interest ne a kai yaro amma yanzu suna son su nuna interest ɗinsu abincin da za a ci a gidan kuma ba za a taɓa samun abinci a gidan ba sai an yi au don babu ruwa ballantana ya noma babu ruwa kuma akwai ballantana ce za a noman rani shi ne muni amin nan kai an hana mu au sai baban hankalin sai an hana ku au suka ce kwarai kuwa au au din abinci a gana kun ta kwarai kuwa to kudin ne babu a'a ba don kudi ba to ku yi fada ne ba don fada ba to ya za a yi a ci gaba da samun au din sai da fa'arsil ma'ana a hana ta suka ka aiko ka arsil ana yana iya ɗauka aikowa yana iya ɗaukan ka saki ɗan uwanmu ka kyale dan uwan mu tafi au din tare da shi fa arsil ma'ana ka kyale tare da mu akhana dan uwan namu wanda wasu malamai suke ce masa yamin wanda babu nasi karar da ya mata amma bari mu ɗauki sunan mu yi aranta mu yi ta tafiya da ita ka aiko dan uwanmu yamin tare da kai fa arsil ma'ana me akhana me akhana dan mu an gane na gaya muku wannan mutane suna da magana iri-iri idan abun alkhairi mutum ya yi sai ka ji kowa yana cewa ɗanmu ne idan tsiyaye sai wani sai ba ɗanmu ba da misali kai ɗan garin biyu ne kai wani abin alkhairi sai wuta ɗanmu ne a yi amma in ka je ka kwaba siyasa a ce dama ratsowa ka yi yanzu yan uwan yusuf suna so a ba binyamin su je su yi aure kaga wannan suna da interest don a cikin audin binyamin zai ci babansu zai ci kowannensu matansu da 'ya'yansu za su ci sai su suka jingina binyamin gare suka ce a hana fa'artil ma'ana a hana ai dan uwanmu ne ko jama'a amma da aka je aka ce yanzu kenan shi din in bai zo ba za a musu au ba to kaga dole su kaunace shi a khana amma lokacin da aka je aka zarge shi da yayi sata da suka zo ai ya kamata su ce inna inna akhana saraka wa ma shahidna illa bima alimna dan uwan namu yayi sata amma dai mu ba shaida bane sai da mun da gani da fili sai suka ce innabnaka ya baba dan naka saraka kayan sun da an zarge shi da tsiya sai suka wa suka jingina shi wa uba da alkhairi ya zo kuma sai suka jingina gare su wannan ana so a nuna maka wato shu'urin mutum fitsara na mutum kowane irin mutum ne baya so ya danganta sharri gare shi sai dai alkhairi ko ɗa ne ɗanka ya laifi kana dukansa wayo baba rikin baki ne ba babanka ba ba ana faɗa don fushi ba amma musabaka aka yi na daya kai da da kabir gini sai ya shigo gida ya ce wa matarsa ai dan namu ya ci musabaka amma da ya yi sai ya shigo ya ce ke kin ga dan naki ba kin ga kwaban da ya kwabo ba to wannan fitra ne da dan adam da ɗabi'arsa baya son ya jingina sharri zuwa gare sa ai ba dan adam kadai ba har Allah har Allah dubi annabi ibrahim yana jingina alkhairi zuwa ga Allah rabbi allazi yut'imuni Allah ne yake ciyar da ni ya jingina Allah wa yazqini yake shayar da ni amma jinya sharri ne wa idza maritu inda ya rashin lafiya bai ta in ya sanya da jinya ka je suratul kaf yan kogon nan tafiya annabi yusuf annabin Allah Musa alayhi salam da Khidr a dab da kafi ya kawo zulkarnaini a yawuce-yawuce da ya yi zuwa ga matutar rana mafadarsa har ya ratsa georgia da armenia ya je wancan yankin ya yi wani gini mai tsawo tsakaninmu da yajuj da majuj wanda mun tattauna shi a karatunmu na ne hayatul alam karatu 45 da muka yi a sati uku to a wannan yana kafin wannan isar. ai ya kawo kissar annabi Musa alaihi salam da Khidr annabi Musa alaihi salam ya huda kwale-kwale annabi Musa alaihi eh, eh, Khidr kai ko ya huda kwale-kwale na biyu Khidr ya yi kisa na uku Khidr ya daga wata katanga a ah, waye kisa din Khidr duk da ya kisa din don alkhairi ne amma sai jingina kisan zuwa gare shi ba zuwa ga Allah ba fa na an rabu rabbuhuma khaira bin sakata amma kuma da ya zo alkhairi canji din sai jingina wa Allah to shi yasa a nan suka ce ya baba an hana mu au in kana son mu yi au fa arsil ma'ana kana ka turo dan uwan mu yamin mu je misra da shi in an gaishi za a yi mana au wannan shine sharaɗin da minista ya gaya mana fa arsil ma'ana akhana naktal kuna fahimta naktal ibn kathir da nafi'u da abu amri da asim da ibn amir sun karanta da naktal yadda yake rubuta cikin alkur'anin ku naktal fataha sukun fataha sukun an gane ko nak kaga nunin fataha kafin sukun sai ta'un fataha lamun sukun nattal kuma shi da kira'a na mutanen haramai da sharifai ma'ana ka turo ɗan mu tare da mu za mu yi au kira'a ta biyu kira'ar hamza da imamul kisa'i yaktal fa arsil ma'ana kana yaktal an cire na a mai da shi yaktal da ya'un ma'anarsa in ka tura shi tare da mu yaktal shi ma zai yi au madadin mun zo da raƙuma goma sai mu zo da raƙuma nawa sha ɗaya an gane ko kenan zancen in arsal arsalta ko ma'ana in ka saki minu ka ba da dama muka tafi tare da shi naftal wa illa in ba haka ba faƙar in alkai an hana mu au kun bai wannan asalin zancen jama'a asalinsa fa arsil ma'ana akhana naktalu ne naktalu sai aka cire alhamza na madda din sai da naktal lamu mai rufa aka ɗaure shi naktal aka shafe bamma eh, aka shafe dhamma sannan kuma aka sanya sukun akan lamun lil an gane ko an shafe alifin kuwa li'iltika isaki na ta don kada su kun biyu su haɗu wuri ɗaya da ya ce naktal aka tsaya naktal aliful hamza ɗin ɗauri ne aka yi lamun ɗin kuma ɗauri ne aka yi to ba a son ɗaure ɗaure biyu su haɗu wuri ɗaya shi sa aka shafe aliful mat aka kare aka ƙyale lamun sakina shi da fa'ar fil ma'ana a kana naktal ka ƙyale ɗan mu tare da mu in mun tafi to za mu a ba mu dama mu yi au sai suka faɗi wata kalma wanda tarihi take maimaita kansu wa inna kuma lalle mu lahu ga binyaminu lahafizun wallahi za ku ba kare kar ku manta su yi irin wannan alwashin akan yusuf kuma so kwafsa suka ce ya abana malaka la manna ala yusufa wa inna lahu su arsilhu shi ma can arsilhu wannan ma fa arsil ma'ana arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab ko yar narta wa yal'ab wa inna shi ma me lahu me lahafizu irin alkawarin da suka yi cewa za su kiyaye Yusuf nan suke sake irin wannan alkawarin za su kiyaye dan Yusuf duk da alkawarin da suke da kiyaye Yusuf ba su kiyaye shi ba amma jama'a ko a garin ku yan uwan Yusuf a wannan karon akwai mugunta a ransu a ba mugunta a ransu ba mugunta a ransu daɗin ma sun zo da wannan niyya na muguntan akwai dalili na farko akwai yarinta kun fahimta sai suka ɗauka ƙaunar da babansu yake wa yusuf din. in sun kawar da shi za a dawo ana ƙaunarsu kamar wani ne ya gaga wani yana ciniki yana da kwastama sai ya ɗauka in ya kashe shi kwastama za su ashe kowa da tsagen arzikinsa da Allah ya kashe sun kawar da yusuf sai bakin cikin uban ya ƙaru shekara da shekaru suna cikin zulmi wanda da yanzu su za su samu yusuf masu za su dawo da shi wa baba balantana sun mallaki hankalin kansu sun yi aure sun haihu sun san yadda suke son 'ya'yansu. sun san wanda a cikinsu ma wani idan yaransa su yi minti uku biyar ba sa kusa da shi za ga yana ina wane ne ina wane ne to kaga ba za su sake son sake maimaita irin haka wa ubansu shi ne kenan sai suka ce lalle wallahi baba mun tabbatar maka za mu kare biryani sai baban ya ba su amsa tambaya ce amma ta gaske an gane ko kamar wani ya ce ba ni aron ka za su bi ta kai wai mai kamar da ni ne yaushe ka gama wahalar da ni akan wancan da na baka <laughs> an gane ko sai baba ya ce hal amanu kuma alaihi hal anan amanu kuma alaihi shin zan sake amince muku ne da shi ai ba zan sake amince mu da shi ba duk da hal ba ko da yake take zuwa matsayin hal ba asalin hal tambaya ce hal haza muhammad hal haza aliyu hal haza musa shin an gane ku hal kuma yana iya zuwa hakika tabbas akwai su a cikin qur'ani hal ataka hadithul ghashiya ba tambaya Allah yi ba ah, shin labarin tashin kiyama a a hal ta haka gashiya kad a ta haka gashiya tabbas labarin kiyama ya zo mata hal a ta haka musa in na dahu rabbuhu kad a ta haka musa in na dahu rabbuhu hal ta haka hadisu musa izra'a naran kad a ta haka hadisu musa izra'a naran hal ta haka hadisu fir'auna wa samud kad a ta haka hadisu fir'auna wa samud ina fata an gane kaga anan hal ya bada ma'anar mai kad amma na nan hal amanu kuma alaihi wasu malaman tafsir suka ce hal anan yana aiki da la'a'a hal amanu kuma alaihi yani la amanu kuma alaihi ba zan amince in sake ba ku dan uwayensu ku tafi da shi ba ai in na ba ku dama ma kuma tafi da shi ba abin da zai faru illa kama amintukum ala akhihi min qabl sai dai yadda na amince muku na ba ku dan uwan shi Yusuf kafin haka na amince ta tafi da Yusuf kuka zo min da daddare ko ce min ya cinye shi to wannan ma in na ba ku shi zuwa zagun cikin dare ku zo min wa ja'u abahum isha yabkun قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا باليامين عند متاعنا <laughs> فأكله الذئب yace tarihi ne zai maimaita kanshi jama'a wannan ilimi wani ilimi ne ake baka wani ilimi ake baka wato bai dace ba la yuldagul mu'min min juhurin marratayn kada mu'min a rami daya halbe shi sau nawa sau biyu ka sa rami hannunka a rami sai nama ya halbe ka sai ka cire wai wai sai ka ƙara sawa <laughs> to shi ne kenan ana son ka zanto mai wayan kanka ko dan siyasa ne je wa'adi bai yi abin kirki ba an gane ko to kar ka sake yadda ya cije ka sauki <laughs> shi ne kenan baban anan ilimin da ya ba mu ai na horo in na sake yarda tarihi ne zai maimaita kanshi la kum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl shi yasa ko da dan gida kake da shi ka sa shi akan harka ya maka barna to ko da ya baka wuri fa sai ai ta kai ne ka riga zama akan durowa <laughs> ya ciniki ya bi ka irga ka irga canjin ka mayar sai ka zo kaga kuturu ya yi shekaru aru aru da yatsu sai a saki jiki akwai wani wanda ya taba kamo kuka cewa da babansa ya jawo shafi jiki yanzu babansa bai yarda da shi ba an ɗau ƙanin bayan shi an yi wa ƙanin bayan shi gata an masa kaza an masa kaza an masa kaza shi ko an watsar da shi yana ganin fa sihiri ne aka wa baban don a ƙi shi sai na ce to wanda aka jawo yanzu kai aka yi baya da kai din uwar ku ɗaya da ko ba ɗaya bai ce uwar ku ɗaya to amma yaya kake kafin babanka ya tura ka baya an aza ka kan dukiyar ya ce bushasha ka yi ne ko tattarowa ka yi kai ta tattali ya ce bushasha ya ce to shi ma baban yanzu irin na annabi eh, annabi a kofi hal amanu kuma alai illa kama amintu kuma ala akhihi bin sabr don akwai dewa yaran da zaka iyayensu attajirai ne iyayensu masu kuɗi ne sai kaga kawai baban ya jawo shi sai kaga ɗan gida fa wanda ba shi da gadon kwandala ya fi sa rike amanar uban wancan shi kuma kawai sai ya zo ya yi ta masha'a da dukiyar uban akwai ɗan kasuwa da yake gaya mu ɗansa ne fa ya saci kudin uban ya sai wayar dubu ɗari biyar yanzu dan Allah ko ubanka ne ɗan gwate ka sai wayar naira dubu ɗari biyar ai almubazzaranci da balle baban da haka a nan biyu yake me yake damu duk wannan tattalin ba don ku bane ka dubi irin wannan rayuwar wayan dubu ɗari kuma sai ka ga wayar kuma yan an daina yayin shi ya ga wata ta fito sai sai da ita dubu ɗari da zai sai na miliyan ya samu to duk wanda ya yi wadaka da warisa da kudin uban shi ya lalata dukiyar baban baban ya kore shi a'a malam ayi roƙiya baba na kishi ya mamu ta yi tsafi ƙarya ne kai na mazafin sai ka bata kanka yadda za ga wani sai ɗau dukiyarsa ya yi ta fantamawa sai shagonsa ya ƙare sai zai ce janyau kai ne janyau cinyau ɗin ai ka san ribar ka ka san nawa kake samu ya wani ba masa janyau ɗin ba shi ne matsalar da yake damu kai jarinka dubu ɗari biyar ne ga wani yana da jarin miliyan goma ya je ya ɗau gini kai ma kace sa za ka yi kai kuma kan teburi kake kasawa a bakin shagon wani wai ka ce janyau sai man mai da suka janye ta hanyar siminti eh su ne magina ayi su ne matsalolin da yake faruwa don haka kai mai da'awa ka mai da hankali ba kowa bane ya zai ce maka a ne babanmu ya ƙi ni kaza kaza ka duwa mai halinsa ai zuciya an ɗabi'a ko kare ne kana kyautata masa zai soka saboda haka ba abin da za ka zanto abin so a wajen mutane wala kamar ka zanto mai gaskiya ka zanto mai amana da yawa abin da yake damu za ga duk ɗan kasuwa ya karye sai ga ɗansa ne karya shi ko ƙaninsa ko wansa akwai wani da muke hira da shi yake cewa kai ina jin haushin kai na da mu muka taru muka karya yayanmu yanzu ko mun mallaki hankalin kanmu ko ba tari ga yanzu ne da mun mai da hankali duk yawanci kaga mutum ya karya na kusa da shi da suke karya shi su gadaran su wannan na na dan uwanmu ne akan da su zanto masu kishi wala yana daga cikin abin da za ga wani lokaci har yan boko ana cewa sai daga ya fi son dangin matarsa akan danginsa na jini problem din shi danginsa na jini zai zo a gadarance ne ko ba haka ba ne shi ko wancan zai zo da ladabi an ba wannan an ba wannan shi wancan yan ba sai ya juya don abin ya karu shi ko wannan gadararsa na yayansa na bari ya cinye zai kari wani to wannan halin sai mun gyara shi yasa kaga anan baban yana nuna da yarda da su ba sihiri aka yi a halin su da yanzu sun zama mutanen kirki amma sun riga su yi masa tabo a zuciyar shi shi yasa ko kai dan siyasa ne wallahi in za ka yi wa'azi to ka zage kai abun kirki don ko da ne kana da niyyar abun kirki shi talaka zai ce shekarun nan da kai mai kai ko da tsakaninka da Allah ka yi kuka a ka'aba za ka gyara wallahi ka riga ka bata baya wai suke ba da kissa malaman wai wani ana ce masa mahmud yana kiwon awaki na mutanen ƙauye sannan sai ta bari ya ji baki yan ƙauyen sai fara annamir annamir hajaman namir damusa damusa ya kawo farmaki yana ihu sai suka fito da makamai don su ba su agaji ka karanta kisar ko yawwa don su kawo masa agaji kawai sai suka gaba komai sai ta dariyar mugunta washe gari ya sake zolayen su haka rana na uku ya sake zolayen su duk suna fita rana na hudu da musa sai zo da gaske sai fara da musa da musa kaza sai zai ku gane shi wannan akwai gidan zolaya ai karshen kasusuwan da suka zo suka zai ya cinye ya cinye dabbobi shi yasa akwai kana cewa san ka babu sai zai zanto ko babu ma ba za su yadda mai ba sai ka ce matan da ba san babu ba e kai ka saba kawo babu a lokacin da akwai an biya alfashi ka ce babu قال هل آمنكم عليه illa kama أمنتكم على أخيه min قبل amma da ku zan sake amince muku ne ai in na amince tarihi ne zai maimaita kansa sai annabi ya kuma ce fallahu khairun hafiza qira'a biyu ce ibn kasir da nafi da abu amri da ibn amir da abubakar daga asim sun karanta da fallahu khairun hifza hifza eh, kenan khairu hifzan min hifzikum Allah ya fi ba da tsaro sama da tsaronku yayin da kira'ar hamza da imamul kisa'i da hafs daga asim sun karanta a yadda ya zo cikin ƙur'aninku fallahu khairun hafiza Allah shi da mafi alkhairi mai ba da tsaro ya zo da alifun an gane ko hafizan ya zo da fataha bai ce hafizun ba ko hafizun ba eh, don tamyiz ne ba hal ba kabul ahbar ya ce lokacin da annabin Allah ya kuma ce fallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairi mai bada kariya kun fahimta sai Allah ta wa izzati wa jalali la ilaika ilayka ibnaika ba da ma tawakkalta alayya na rantsa da izzata da ɗaukaka na zan dawo maka da ƴaƴanka biyu bayan kai tawakkali ka yarda da ni kaga can yace ina tsoron kirkece cinye shi wa khafa ya kula wazimu amma bai ce fallahu khairun hafiza ba sai sa da yusuf ya bata ya bata atatan to yanzu Allah ya ce tunda akan binyamin kaje fallahu khairun hafiza to idan binyamin ya tafi lokaci kaɗan da shi da dan uwansa Yusuf da za ku haɗu karke da ya matso wajen Allah wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai duk inda ka san mai tausayi wallahi Allah ya fi mai tausayi tausayi tausayi uwa ne tausayin kaza zina yake yi fa amma Allah ya don tausayi ya ba su iskar da zai rika shaka na oxygen don kare mutu giya yake sha amma Allah ya ba su iska yana shaka don kare mutu karta yake yadda ya bawa mai sallah yake shaƙa ya bawa mai shan zamzam yadda yake shaƙar ruwan haka ya bawa ɗan giya yake shaƙa babu wanda yake Allah tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama Allah ta walan ma fatahu mata jama'a tausayin Allah fa har mai zunubi Allah yana tausayi yan giya Allah ya kalla yan wiwi Allah ya kalla yan luwaɗi da maɗugo Allah ya kalla matsafa Allah ya kalla karuwai Allah ya kalla masu maɗugo Allah ya kalle su yace ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ya bayina alladina asrafu wai da suke tabka ta'ata suke barna suke sata suke kashe-kashe suke zinace-zinace wanda suke barna akan kawunansu la taqnadu min rahmat Allah ci kada ku yanke tsafani daga tausayina wallahi ina tausayin ka ya kai dan giya ya kai dan wiwi ya kai makashi ya kai kinnafa ina tausayin ka inji Allah la san taqnadu min rahmatillah ka tuba mana ku safanta da Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya inda huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum walamma fatahu mata'ahum lokacin da ɗan uwan yusuf suka buɗe kayayyakinsu suka buɗe buhuhunan hannunsu da suka sayo suka zo da shi wajen dubi za a ta hu a babin wakalin fitiyani hijja a lubi za a ta hu to nan ma wajen dubi za a ta hu sai suka tarar da hajarsu kuɗaɗen da suka je ɗin ruddat ilai an dawo musu da shi falu sai suka ce ya abana ya babanmu malami wannan yana nuna maka duk shekarun da cewa baba baba don yan uwan yusuf din nan a cikin su akwai dan fari dan fari na ya ba hamsin sittin baya amma kaga magana kaɗan ya a baya ya Baba ma nabi me za mu nema Allah ya kawo mana sauki ba sai mun nemi kuɗin au ɗin gaba ba ba abin da za mu nema hadhihi bida'atuna ga kuɗaɗenmu ga hajojinmu rudda ilaina an dawo mana da kuɗaɗenmu qalu suka ce ya abana ya babanmu ma nabgi me za mu nema hadhihi bida'atuna su jaje ta asalin kamar ruddat dalil juri ne asali rudidat ilaina hadhihi bida'atuna rudidat fa udkhimat tidda dal al'ula da tsani sai aka yi idghamin dalu na farko aka manne shi da na biyu suka zama daya ruddat madadin ruddat ilaina wannan dukiyar mu ne aka dawo mana da ita an gane ko eh rudidat ruddat ilaina ma nabji me zamu ne ba istifham ne ba za mu nemi wani kuɗi ba ko kuma ma nabji nafiya ce ba ba abinda za mu ba. muna da kuɗin da zai ishe mu auɗin gaba bi bida'atuna ruddat ilaina ga kudaden mu an dawo mana da su tunda an dawo mana da su wa namiru ahlana za mu nemo abinci wa familin mu namir yani najlibu lahum ta'am za mu kawo abinci wa familin wa namiru ahlana ashe ba laifi ba ne ba abin kyashi ba ne ku je ku yi noma a gonan babanku don a ciyar da familin yawwa damiru ahlala, ya baba mun sadaukar da rayuwarmu za mu nemo abinci wa familin ah, ibn qutayba ce an ce mara ahlahu hun mairan wa huwa ma'irin li ahlihi idza hamala ilayhim wa min khairi balad duk inda aka ji an ce mara shine ka je wani gari ka sayo abinci da za a ci a gidanku ka kawo shine wa namiru ahlana za mu yi balaguron kawo abinci ga familin wa a akhana kuma za mu kiyaye dan uwan namu binyamin za mu ba ta kariya yawancin malamai suka ce wa nahfadu akhana binyamin ake nufi shine magana yawancin malaman tafsiri an gane ko wa nahfadu akhana wa kai kayla ba'ir kuma za mu ƙara wa nazdadu za mu ƙaru kaila da awudin ba'in raƙuma ɗaya don ayi da suka tafi su goma sun tafi da raguma goma to ga yanzu in za su tafi da binyamin za su tafi da raguma sha ɗaya ga baba in mun dawo wannan da mun samu karuwar kai na ba'ir auɗin raguma guda zalika kailun yasir ai wannan auɗin baba au ne mai sauki tunda mun tafi kwana nawa muka yi nan da nan ba mun dawo ba ai ba mu jima jima ba ko cikin sauƙin sa ba ga kuɗin mu an dawo mana da shi ba wannan au ne mai sauki to jama'a wannan yana daga cikin kamfen da suka yi wa babansu ehm, farko baban ya nuna ba zai yi ba bai ta hal amanu kuma alaihi illa kama amintu kuma ala akhihi min qabl to amma sai suka yi kamfen da hadhihi bidatuna ga kuɗin mu fa ruddat ilayna mun sha alwashi wa namiru ahlana ga na uku wa na fadu akhana ga fa wa nazalu kailu ba'ir kaila ba'ir kaila ba'ir shikenan sai na biyar zalika kairun najir shin wayannan campaign da wayannan points da wayannan hujjojin sun gamsar da dattijan ko ba su gamsar ba ta kalinkar nin hata dai kalinkarwa to wannan kaga sai mun zo karatun gobe insha Allah ta'ala abu da muka faɗa da daidai Allah ta mu tarayya alada kuskure ko ko tuntube insha Allah ya ce mana muna addu'a dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah biya musu bukatunsu yan kasuwa mu Allah ta albarka cikin kasuwancinsu ma'aikatan mu Allah sa albarka cikin aikin su matasa da suke nema aiki Allah ya ba su aiki mai albarka sojoji da suke aiki don tsare mutuncin ƙasar nan da dukkanin masu ba da guduma don tsaron ƙasar mu vigilanti yan eh, abin da civilian jtf a ina suke masu ƙoƙarin kare al'umma a samu zaman lafiya Allah ka taimake su masu bukatu wayanda ba su ambata ba Allah biya musu a nan kai tsaye ko wanda suke bibiyar mu a online muna roƙo Allah mun sarki ya karbi azumin mu ya karbi ibadojin mu ya gafarta mana kurakuran mu ya mayar da mu zuwa gare shi mayarwa mai kyau ya ƙara mana imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين